Ah, salamu alaikum mai gida. Dan Allah nan ne ake ganin likita? Ya nan yake. To ya za a yi na gan shi? Sa wallahi ba za ka same shi ba. Kamar ya ba zan same shi ba. Manyan mutane yake wa eh, eh, aiki. Yake ma aiki ko? Eh mana. Ta ya za a duba ka kana haka? Alkur'an ina nan ko zan kwana a nan sai To ko ba za ka same shi ba saboda manya yake wa. Ina nan. Ina nan. Ni ka gaba tafiya ta. Wucewa ma kai? Eh Ina nan. Ina nan wurin sai na ga likita. yawwa likita wallahi dama kai nake nema kafin nan dai ma ina wuni ya aiki wallahi likita to wane tun daga uwa duniya garinmu domin in zo in wata tambaya kafin dai na ce ma komi likita don Allah ka fara shan wannan likita na ji ba shuga ne a ciki ai ba shuga salaf yake ai alhamdulillah ba suga ko likita ai kulle ka miƙo min abuna likita to ba komi bane a ciki wallahi fitsari na ne na fitsari na ne fitsari domin in ji ko ina da ciwon suga tun da ban da ciwon suga ni dai ko za ka mutu alhamdulillah na gode ma Allah ne garin mu